cikin duniya domin na sanin nasu wa ba ku bayana man yi kiran nasu da abin shi wanda Allah mai girma ya ce yake yi da shi khairan yake nufin alheri da shi to ya faqihu fi dini sai ya fahimtar da shi addini alkiyami mai kima mun san mace akwai bambanci tsakanin karatun addini da fahimtar addini ba duk wanda ya karatun addini bane fahimta addini an gani in Allah yana nufin kada alheri sai ya sa kai karatu kuma ka gane abin da ka karanta idan bai nufin kada alheri sai kai karatu kuma sai a bar kanka a tushe ka kada tarin tirin karatu amma baka fahimci me ka karantawa wa hatta rabbi ubangiji na ya kwadaitar wa hadda almu'minina sannan ya zaburar da masu imani ya ayyuhan nabiyyu harbidil mu'minina alal kitab ko ala tafaqquhu dinin akan fahimta a cikin addini ma tare da inzali yin gargaɗi ƙaunihin ga wasu mutane wanda su ba su fahimci addinin ba kaga nan aya ce dauka cewa ma kana mu'minu da yumkinu kafa falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun li yatafakkahu wa li yunziru qaumahum idza radu ilayhim la'allahum Wa wamtanna rabbi ubangiji na yayi baiwa alal ibadi ala kulli ibadi akan dukkan bayi sannan wa kullu rusul ubangiji na yayi baiwa da dukkan manzanni na Allah ta wata hanya bil ilmi da ilimi za ka fanko ka ambaci wannan a matsayin akbara mafi girman anni'ami ni'imomi ya ka ya ishe ka shi za ka a cikin wannan bayanin faƙula suratu suran farko na zanar da ta sauka ala na jika kan annabinka mm-hmm. a ani abin da nake nufi suratul qalam suratul qalam ba ta fara sauka ba ka ka haka nan ya ishe ka fi iddatul ala a cikin lissafa ni'imomi ko kaddamahu Allah ya fara gabatar da ilimi fikiran a matsayin abin bambato a me yake yi a suratul rahman wajen so talatin Allah yana ambatan fa bi ayya ala rabbiku ma tukadiba amma alif imomin da ya fada sai ya fara fa ayyu ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allama al-bayan to shine yakfika kaza ka fi iddati hakanan a cikin lissafa al-ala ni'imomin da Allah yake kaddamahu ya gabatar da shi a matsayin zikiran ambato wa qaddamahu hakanan ya gabatar da shi fi suratul ni'am a suratul ni'am suratul nahl balla suratul nahl mun ce ana ce mata suratul ni'am ana gane wa mayyada Allah hatta fil jawarihima minha yu'allamu anba'un wa munkashim wa dhamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi ashadda dhammin fahum adna min al-bahani وليس قصة إلا فتنتين هما الإنسان في المال أو في العلم والحكم ومن صفات أولي الإيمان نحمت نحمتهم في العلم حتى اللقاء بذن مهني العلم أعلى وأعلى ما له السمع أذنه أعرض عنه ناطق بفمي العلم غايته القصوى ورتبته الياء فاسأو إليه يا أولي الهمم وميز الله على يا بمبا في سعي العلم حتى في الجوارح حقك فروا لو نعم، الجوارح بعد بيبقى ba ga ɗaya ba kware kuwa Allah faɗa a suratul ma'ida wa ma allamtu min al-jawari kaga ɗaya daga cikin amfanin karatun lugati in ka zo ka fassara hatta fil jawari da ma'anan gaɓin fassaran ba zai fito ba to wa mai wajen Allah Allah ya bambance da ilimi hatta fil jawari har a cikin farauta ma abin nan da min ha daga ita farautan yu'allamu ake sanar da abin farautan an bani ta yadda ake gane ainihin wato mai wuce gona da iri wa muktashi da yadda ake gane azzalimi a wurin farauta karen da aka karantar da shi farauta ustaza Allah shi idan ya kama anku fakulun min ma an sakna alaikum wasu rasulullahi alaikum ko shi abin da ya samu amma wanda ba a karantar da shi farauta ba in yi kamo ba za a ce shi ne wa ma allamtum da abin da kusan nan da su kan na da jawari na farauta da haka idan zan kamo fakulun min ma an sakna alaikum uku ce abin da suka kamo wasu rasu wallahi alai to yanzu idan kare ya fifici dan uwansa kare saboda karatu har Allah ya halatta in ya kamo abu a ciki to ta yaya za a yi mutum mai karatu su zai da wani ba shi da karatu ba zai taɓa yi ba ana gane wadan marabbi ta'ala ubangiji na madaukaki san ya zargi aljahilina wanda suka jahilci bihi shi Allah a shadda zannin mafi tsananin zargi fahim su wannan suka jahilta Allah adna su ne mafi kasantuwa min al-bahani akan dabbobi akwai mutanen da Allah ya ce wala yaka kal anami ba sai ce balhum adal inda ai sai da faɗi dalili yake wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun wa lahum a'yunun la yabsirun wa lahum adhanun la ulaika kal anami balhum adal ulaika hum al-ghafilun an fahimta ai sannan yake a fara'aita ta ila a man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alayhi wa am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yasma'una ilhum illa kan bal hum adallu sabila gara ma su da dabbobi gara ma dabbobin da walaysa jubbatu ba hasada bane walaysa jubbatun ba a kwadayi akan wani abu da Allah ya yi ma mutum kai fatan Allah ya baka shine walaysa jubbatun kun san akwai hasada akwai kwadayi kwadayi eh, kwaɗayi irin wannan shi ya halatta shi yasa wale su ke ba a kwaɗayi akan wani abu illa su sai ne sai a cikin abubuwa guda biyu kuma su ne insanu filmali kyautatawa a cikin ciyar da dukiya Allah ya ba wani kuɗi ka yana ta aikin alheri sai kana kwaɗayin Allah ya ba ka irin nashi Allah ya ba ka kuɗi su irin nashi ta yanzu kwaɗayi kake Allah ya ba ka irin nashi don kai aiki irin nashi ko sama da nashi ba hasara ce ne mai to Allah ya sa ya rasa kai ka samu shine walaysa jisatu ba a yin a akan matsayin da mutum yake da shi illa fitnatain sai akan abubuwa guda biyu kuma su ne insanu fil kyautatawa a wurin ciyar da dukiya sannan ne awul ilmi ko kuma kyautatawa a cikin ainihin wato ilimi an fahimta yi wal wal hikami da kuma abin da ake samu na fa'ida a cikin ilimi mai kyau din in ba wannan ba to bai kamata kai faɗin duk wani abu da Allah ya ba mutum ba an gani. wa min sifati daga cikin sifa na ulul imani ma ta imani na hamatuhum zalim an san zaki ne ne zaki shi haɗama akwai bambanci tsakanin hadama da zari'a to me bambancin bambancin za a kama ka tattaro ne shi kuma ka yi zari ka ci harin wani a ba ɗaya ba akwai bambanci tsakanin hadama da zari'a eh? ka tattare wannan gaba ɗaya a gaban ka tattare wannan gaba ɗaya a gaban ka wannan gashi kaci ya kamata ka tsaya aka kuma ka ci gaba da shi ne zari ko to na hamadu hum zarin su kenan kwaɗayen su fil ilmi a cikin ilimi hatta litsa har sai sun hadu da Allah an gane da aka imamu Ahmad ya ce gurgurdan yadda mutane ke numfashi gurgurdan yadda suke bukatar ka an gane sai ce agbid ka yi kwaɗayi bizin ni'ami ko asibit me kai mamakin kwaɗi bizin na'ami wannan zare al'ilmu shi ilimi da kake gani ala shi ne mafi ɗaukaka wa ahala kuma shi ne mafi ɗaɗi ma da su sama a tuzurin matuƙar kunne sun saurare shi ko za ka shi ne mafi ɗaukaka shi ne mafi ɗaɗi wa ba matuƙar ya yi bayani na dukkan mai furici bisamin da ba ke an mu kan ilimin ko za ka shi ne mafi ɗaɗi ana gani dama al-irabu bil lugha ba shi bane al-ibadatu wa shine al-i'rab fil lugha ko sai yace al-ilmu shi ilimi bayan ku kololuwarsa al-quswa mai nisa wa rutbatu wa ku matsayin ilimi al-aliyau madaukakiya ce fasau ilai za ka kuyi gaugawa zuwa ga neman ilimi ya ulil ya ulil himami ya kuma abutawa imma ina ba ta fahimta ya ulil ya kuma abuta ainihin wasu imma يتم العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكثر من يمشي على قدر العلم نور مضيء يستبيع به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم لا صنع لا أقل بل لا يسيرون وفي سعيد معترف كل بذنبه فالجهل أصل الضلال فالإقاقبة وأصل صفتهم قبل وبلهم والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يسل ولا يسعبوا لحكم العلم شيء علمي شيء أشرف ما في دوكك مطلوب أبن أتيه وطالبه من يمن علمي أكرم شيء ما في كرم لله أقول الله من يمشي أكن دول لكي تفيا على قدم أكن تفاقه إذا كدوشي duk wani mutum da ka gani a doron saman nan in dai ba ne neman karatu ba ne to mai neman karatu ya fi shi kima a gurin Allah sai sa na sha faɗa a munasabobi da dama nake cewa ɗaliban ilimi ba daidai ba ne wanda Allah matsakacin sarki ya ba shi fahimtar littafi da sunna ya je kasanta gaban mutumin da Allah ya ba shi duniya domin abin Allah ya ba shi cewa kul mata'ud sai kuma Allah ya tawo ni da hikima ta ya sha wa a hikima ta ya za yi da kake da kayan ka tsira ka je ka ga kanta gaban mutumin da yake da mata bari akwai kaskanci a cikin gaskiya da kamata ba a buƙatar ɗalibin ilimi ya zama yana girman kai mai tsada da wasu sannan kuma dole ne mutum ya mutu da nan don haka tillan da wani ya shigo layin ka to ya san cewa lallai ka yana da kuma haka ake ba wanda zai ma arziki ba wanda zai ma arziki wallahi ba Allah kuma duk abin da Allah ya kaddara za ka samu sai ka samu ko ka saki hanya ko ba ka saki hanya in ka saki hanya ma abin da Allah ya kaddara za ka samu ba za ka samu shi yasa ce wa man ara man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u man yuridu yadda Allah yake so ka samu za ka samu za ka same shi yadda kake so ana ganewa to dole da ɗaliban ilimi mu da muke tasowa mu za mu gyara wannan matsala ka ji cewa duk wani mutum da Allah ya masa wata halala a duniyar nan in dai ba rasu ya ba ka sama da naka ba ka ji Allah ya maka kima da dole mu dinga jin haka a an fahimta kuma ka ji mutum in dai duniya na tara ko bai ka zo gaban sa ka ji sanani an gane sai ce ne al ilmu nuru shi ilimin haske ne mubinu kuma haskensa mabayyani ne yastabiqu bihi wanda suke neman haskakawa da ilimin suwaye a halin sa'adati ma'abuta arzikin duniya da lahira wal jahali su kuma jahilai to mai suna cikin duhu na jahili Al'ilmu shi ilimi a a'ala shi ne mafi daukakar rayuwa lil ibadi da bayi kama kamar yadda ahalin jahalati ma'abuta jahilci amwatun matattu ne bi jahalihim da jahilcin su ba ka ban ya sa dan nasu yake cewa da basair fil ayati wa infala ma'abuta ilimi an gane ko da sun mutu baka mutu ba yanzu malam jafar ya mutu bai mutu ba abin da ya karantar ne ya tsaya wani karatun naka ba bai je inda ya je ba a lokacin da yake da rai sai bayan ba shi da rai sannan sakon ya zo wasu karatuttukan ma ba a san yayi ba sai bayan da ya koma zuwa ga Allah sannan aka amma wal gumin maqulun shi jahili da sashi ne wa illan yin ko da yana da riko shi yasa imamu shafi'i yace wa fata hutta alima wakta shababi wanda koyon karatu ya kubuce masa a lokacin sa na samantaka shekara sha takwas ya kai shekara arba'in da ya bai ba lokacin zai koyi alifin babu ta'u na larabci to ban ka shi yana tafiya a hanya kai ne kabbara guda hudu matacce ne yake tafiya kawai abin ne shi ya rage la sama babu la asala babu hankali da duk wanda ba shi da kara su yusiruna kai ba za ma su iya ganin gaskiya ba su wa fi sa'i haka ne idan suka shiga cikin sa'ilin mu'tarifu kowa sai mu'tarifin kullum kowanne sai ya tabbatar a cikin su da zambi ne da zunubin ne ba shi bane ba sai an tambaye su ba za su yi laukun na na su bau auna aqilu ma kunna fi an ba a ko da zambi ne فالجهل شي جهل شي أصل الضلال الخلق أصل هنير بكي وانهلتا كاتبة غباكي دان أنت أدم أصل شي عن ظلمه والجهل إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا شنو أصل أن أدم هناك فيها كل كراكيه كيف كانت وانتهى yasa Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an gala annabiya ga annakira ku fi siyakin nasi ta umma babu wanda ya zo duniya ya san wani abu saboda shi ne asalin dan adam to shi yasa imamu Shafi ta ke ta'allam fa laysa al-mar'u illa alima ka koyi karatu ba wani wanda ake haifar shi da iyawa amma sai ke walaysa aku ilmin kaman huwa jahil wanda yake ta ke tafi makaranta ba da ke gaske da wanda ya zauna ji karatu ko dai su ya ce wa asalin shi wata kuma shine asalin taɓewar su tsurran gabaki ɗaya ba wa zulmihin kuma shi ne asalin zalunci wal ilmu shi ilimi shine asalin hudahu ne asalin shirya dan adam ma a tare da sa'adatin arzikinsu fala yadullu ba zai ɓace ba duk wanda ya riko da ilimi wala ya shiga ba zai sha wahala ba ko shine zuwa hikami ma'abuta ilimi mai amfani wanda ake samu daga littafin Allah da sunnar annabi shine zu wato zul ulumi annafi'a almustamidda min kitabillahi wa sunnati rasulillahi wal khawf bil jahl wal huzn at-tawil bihi wa an kulli iman man siyal fa'atini العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه أولاد طوبى لمحدثين لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإثناء والأدم ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المؤمن وما أولاه بالنعم كذا دعا لك يا ربه بولي بولي الآلاء طوف الموالي من ورائه العلم ميزان شرع لا أحيت به سوامه وبدون علم لن يقم والخوف tsoro yakan بالجهل عن bijjali wal huzn tawil bakin ciki dogo yakan tabbata ne bihi ta hanyar tarihi amma wa an ulil ilmi akan ma'abuta ilimi an gane manfiya ne waɗannan abubuwan sun kori daga gare tsoro da kuma bakin ciki na dindindin ba a tasimi dan ka nemi kariya da ilimi ana gane akwai wata magana ma sahat sanadin amma sahat ma'ana akwai abin da za ka tabi inganta ba ta san ganin sanadi maganar da ake cewa na fakara ba a da ilimi wannan maganar gaskiya ne inda kai haƙuri ka tsaya kai karatu don Allah ya gaba za ka yi karatu kuma Allah ya kasa rufa maka yi a rayuwar da za ka rufa ko ka tara kuɗi ba to ba kuma za ka rayu cikin gaskanci ba Allah ya sa ana gane amma sai an yi haƙuri kuma idan kai haƙuri kai karatu abokanka da suka tasowa ne ne sun yi tafi neman kuɗi duk abin da ya zama lokacin da za su su kalli musu wanda ka kasa na karatu a lokacin za su yadda inda za a yi musanyi kai ka karɓi kuɗin su su koma matsayin ka za su yadda ba ka ba to sun an gane wal ilmu shi ilimi wallahi na rantsi da Allah mirasun nubuwati shine gado na annabawa la mirasa babu wani gado shi sa ya kawo nan nasu kowane irin abu da za a bar ma mutum ya gada to la min yirafa babu kowane irin gado a duniya yushi duhu wanda ya kama da wannan gadon tuba aljanna ta tabbata lil muqtasimi kenan liman aqada ismahu wanda ya riƙe na rabon an gane na ilimi duk wanda ya riƙe na rabon na ilimi to aljanna ta tabbata gare shi shi yasa imam abu Abubuwa ya zo cewa ya ga mutane an tsunduma harkar kasuwanci ana tafiye da sayarwa ya ce ga gado sun ana raba a masallaci kowa ya karɓo na shi mutane aka taro da ka ce ana rabo kowa sai ɗauka kuɗi ake raba aka zo masallaci aka duba ya ce yana jira kowa ya karɓo na shi a dawo nan ya sami aka zo aka duba a ga wasu mutane nan an yi halka ana karatu san an yi san an yi an yi suka zo suka duba wata da ana raba komai ba suka koma suka ce an mun zo masallaci ba mu gana raba komai yace da kuka je masallacin babba mutane sun yi halƙoƙi ba wasu na karatun qur'ani wasu ya tazakarun alhalal wal haram wasu kaza wasu kaza suka ce mun gani sai yace masu ai fa zaka mira su rasulullahi ai shine gadin da nake nufin ana raba kowa ya karɓo na shi li'annahu domin shi wannan fakin irtu haƙƙin da'i shine gado na gaskiya na dindindin abadan har abada wa ma siwahu duk wani gado wanda ba wannan ba ilal isna yana zuwa ga karewa wal adami da kuma rashi shi yasa duk abin da ba kuɗi ba sai dai kai ba ilimi sai dai kai ka kare shi amma shi ba zai kare ba ana gane karatu ne kaɗai mai shi yake ba shi kariya amma duk abin da ba karatu ba sai dai mai shi ya kare shi amma ba zai kare shi an bayyana kuma shi kaɗai ne in ana bayarwa yake kare amma in ka tara kuɗi kake za ka dinga bayarwa yau masallacin nan a cika shi da kuɗi da a yi sanarwa a gidan rediyon kano a ce to kowa ya fi gwamma a san a cika masallacin nan sama da ƙasa da kuɗi a ce a to wanda ke buƙatar kuɗi ya taho gwamma da masallacin ya za usman na tabbatar ƙila da ƙar shekara ta gano za ka samu wa minhu daga ciki akwai ilku Suleiman gadin nan na Suleimana na annabuta na an gani wal fadl al mubin da kuma gadin nan na ya me ya kai an yi wato cancantar wannan dini a a matsayin ni'ima an gani hmm. da shi gadin da Allah ya siya ba annabi da annabi Sulaimana gado ne na annabta ba gado ba ne na na kuɗi yana daga cikin shi ba shi a ke kawowa idan ka kawo hadisin na hannu wa ashar al'anbiya ila nuratu mata suna kusa da kafin ke bayani in ba a gadon annabawa ta yaya aka yi don wani ka sule ma da da kuma ba ka da ka'ida ta karatu duka eh, ba kuma gaskiya ne ba ya rika ni wa ya rika min ali ya kuma ce ka ce eh, gaskiya ne a shi annabi dawo da ya gaji annabi zakariya to gado ne na annabta har a cikin usulul kafi a muqaddima a kitabul ilmi kuma sun kawo cewa annabi annabi ya faɗa cewa na hannu hanu ma'asharal anbiya ne fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wa la dirhaman wa inna ma huwa warathatul ilmi sun gadar da ilimi ne dan haka yana daga cikin qasa'is na annabawa ba a gado ana gado gado ne na na annabta an fahimta dalilai da yawa da ke nuna haka idan mutum ya mutu ya bar mata ya bar ya'ya mata ya bar ya mace matan suna da gado ko ba su suna da shi to shi yasa a wannan babu su ahalin sunna na na fatima suke ba ba abubakar ba saboda ai shi cewa ba zai taɓa barin abin da manzan ya manzan Allah ya faɗa kamar yadda aka ba shi shawara akan rundunar da za ta tafi yaƙin jashi usama aka ce ya kallon halin da mabiyar ce wallahi bari iya kwanci abin da annabi ya dora da hannun shi aka yi faɗa to kuma wa shahidu ala zalika inda akwai gadin yadda da na fatima za ka gaje shi ai yar shi aisha za ta yi gaji, da bai ba fatima ali ba aisha kuma umar da ya zo yadda ba ba fatima ba ku taɓa jin an ce a gadin an ba an ba hafsa ba usman da ya zo shi ma aina a wurin 'ya'yan manzan allah ne ba ka wani duk da lokacin sun riga sun rufe bukayya da zainab ali bin abi talib da ya zo a lokacin da ya samu dama ai bi yi sabanin abinda abubakar ya ba ko umar ko usman da abinda abubakar ya kuskure ne lokacin da ya samu dama ya samu khalifanci sai ce to gonan ta da take gadin mahaifinta da aka kwashe yanzu na samu dama na dawo da ita a tarihi an haka to abu biyu zai faru ko dai tabbas da abubakar da umar suka yi da usman shine daidai shi yasa ali bin abi talib bai tayar da shi ba ko kuma in ba daidai suka yi ba to shi kuma ali bin abi talib yana sane da an yi ba daidai ba kuma Allah ya ba shi damar ya canja ba daidai din ba yake canza da haka dole ne sai an yi wa sai an yi ɗaya an gane kaza haka nan da aza kariya annaba zakariya ya roƙi ya kira rabbahu ubangijin sa bi wali cewa Allah ya ba shi ainihin wato ɗa an gani ayanin da muka yi lakta a kan karamatul auliya ai mun fara mun ce kalmar alwali ta kan ɗauki ɗago mun ce ta kan ɗauki Allah sannan ta kan ɗauki gumaka na faɗa wajen ma'anoni guda huɗu ko guda biyar a nan fa habli min da ladunka waliyan da ma'anan waladan ka bani ɗa daga gurinka an gane bi waliyin an gane da kariya rabbahu bi waliyin ya ba su ainihin wato ɗa ko bi waliyin ala ya ba su ainihin wato ɗa a matsayin ni'ima kawfal mawali saboda jin tsoron wanda za su biyo baya ko min wara izini bayan ainihin wato mutanen kirki sun riga sun mutu al'ilmu shi ilimi shi ne mizanu ma'auni na shari'in lahi shari'ar allah haiku ta yadda bihi da ilimi ne kiwamu ko haiku ta yadda bihi da shi ilimi ne kuwamu shar'ar Allah take tsayawa wa bidun ilmi in babu ilmi lan yakuni ba dai ayi mu wasu biyu akwai shine wanda za a auna auna da wannan kowa yana kallo mizani ma'anawi abin da yake shiga cikin abubuwan da ba a ainihin wato gani ya ta Allah yake wasa ma a rafa'aha wa da alli mizan wa kullama dhukira sultanu fi hudabin wal ilmu la tusfil aydi lil mumtakin wa sabbat al ayd bil abdan qasiratun takunu bil adn aw bil dhilli wal ghashmi wa sulqatan ilmatan qala al qulub laha illa huda wa ila mafdat rabbih ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منزلة للمؤتسمين العلم يا صحيح يستكون لصاحبه أهل السماوات والأرض من اللبن فلا تستذكر الحيتان في لجج من البهار له في ضوء الظلم وكلما جدا لا ذكر السلطان حتى أنبت حجة عن غاني سنة أكا في سلطان حجة فجدا لا أكا أنبت حجة في حجج أتكم حجولي عن غاني أم فهمت جدا لا أكا أنبت سلطان في حجج أتكم hujja a matsayin hujja a cikin alkur'ani to fal ilmu shi ilmi la sulfatul ayn an gani babu hujja mafi karfi ai mun faɗa mun ce kalmar al'ayi tana zuwa da ma'anar ne al'uwa to la sulfatul ayn babu hujja mafi karfi li muftakini wanda ya kyautata ta kafin ilmi kuwa an gani shi yasa da bawo shi yake ta karfin yawa ya fi sarkin karfi to ƙarya ne sarkin karfi ya fi sarkin yawa duk yawan kuma ba ku da ƙarfi ba yawan banza ba ne eh? mutum goma sai ka kori mutum ɗari ɗan mutanen tsarin matsorata ne wasu da ƙarfi da haka ba to duk kuma yadda kake da ƙarfi inda cikin wannan al'umma ne ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to hujja ta ilimi ta fi hujja ta ƙarfi ana gani ba yanzu da ɗan adam da zaki waye ke da gaba da wani wajen gari. yanzu duk yawan gwamnatin nan da wani zaki ne shi yawan gwamnatin nan zakin gaske to wannan za su fito biyu tana da kana jin tsoron karka mutu za su iya kai maka to duk sanda aka samu hujja ta karfi da hujja ta karatu hujja ta karatu ta karfi hujja ta karfi ya sa za ku ga lokacin da annabi Sulaiman ya ninki ce ayyukum ya ni da arsha qabla an tuni musulmi. qala ifritun min al sai wani matashi daga cikin aljanu ya miƙe yace ana atika da ni kabla an taquma min maqamika ni dan iya zuwa in zo da ganin kafin ka gama sauraron karar da da hukuncin hukunta da tashi saboda wa inni la alaihi la qawiyyun amin na da kai amma wa qala allazi indahu ilmun min al-kitab shi kuma wanda yake da ilimi ne ana atika bi qabla an yartadda ilayka qabla saboda bambanci tsakanin al'ilmu wal shi sai yasa wannan al'umma ta ko al'umma sun ta ita a tashi a yi karatu an gane sai ce wasu tsofar yadda wato hujja ta hannu bil abdani ta hanyar karfin jiki kafin kafiratu tana da takaituwa kuwa ta kunu ta takan iya kasancewa bil adli ta hanyar adalci awal aw gulmi ko ta hanyar zalunci aw da kashin wa kashin da kuma rashin dokaka amma wa kashin shi ma zalunci an gane wa sirfatu ilmi ita hujja ta ita ce tanqadi qulub zakata ki jawa la azuwa gare ta ba ka yanzu da ahli sunna suka zo za su da'awa a kan wada ba karatu ake ba fada ake akwai wanda da wanda da ba za a gane komai ba amma hujja da hujja ake kwankwata ba ka bane duk wanda ya shiga sunna a garin nan ba wanda aka ba ka kula ma bindiga aka ce ko ka shiga ko ka abinda ake karantarwa ne na dalili yadda mutu da shi ya shiga tsawo haka ne kuma yanzu duk wanda hujja ce ta sa shi ya shigo to sai dai aka shiga amma ba zai ka shi ne wasu tafsir ilmi kan tsarin ba da haka ila da guda zuwa ga shirya wa da zuwa ga yanzu na wa ilmi ubangiji wa da abu dini addini yakan tafi a shi wa duniya da ita kuma duniyar ma gaba ki da idza zahaba da ilmu in ilmi ne man ja'a wanda shi ilimin da yake akwai tsira a cikin sallin mafakasin ne ga wanda ya nemi kariya da shi da haka duk wanda yake karatu ya fi shan wahala a rayuwa hmm? inda ana tsananin sanyin nan idan ka ji ana sanyin da idan ki yi lura da ruwan sanyi za ka samu matsala duka ba ka kai mawa ke sallah ba wani ba ka wani tana da mata kayan jima'i asuba ya za ka yi sallah ana sanyi ba za ka iya wanka da ruwa ba kaji in kai wanka kai matsala da sai ka yi mawa ka zo kai sallah in gari ya waye rana ta fito ido na ganin ido ka zo kai wanka amma wanda bai yi karatu ba haka zai je ya an siya ma kansa ruwa da safe kama karkata a kaje shi a kai shi a ba ga nan akwai wanda saboda jahilci idan suna zaune a gida duk sanda suka yi jima'i da matan su sai an gani saboda su ya ɗauko ruwa a bokiti sai ya ɗauko ta sai ya abuja saboda a in a in tikadin sa in aka yi wankan janaba in dai ba a yi da buta ba to bai ba da jahilci ba ka wani to ka za ka yi ma'aikacin garin nan ka duk inda ka je ka ga mutum shi ne ma sun ji a guri to wanda ya fi kowa karancin karatu ba haka wani eh? yanzu karatun da kaje aka ɗauke ka aiki karanci kana da digiri to zai wahala ka fito a matsayin dan aikin wani to a duniyance wanda ya fi kowa karancin karatu ya fi yin wahala to haka ma a addinance gwargwadon yadda al'umma ta yi nisa da karatu gwargwadon yadda za a ɗora masa abin da Allah bai ɗora masa ba ta shan wuya ko an gani abin da yake faruwa ce al'ilmu shi ilimi ya sahi ya kai abokin sahib ne fi sirra fa'udu ya yana neman gafara da sahibihi gama abota shi suwaye suke neman gafara ahalus samawa da shi ne fa'il dango mutane a halittun da ke sama wal ardina da ƙasa min al-lamami amma daga kananan zunubi wallazina yastahibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha illa al-lamam an gani an gane duk wani hadisi da ka ji ake maka ban kama ramadan imanin wa ta samun gufira da abin ma ta kaddama min zan biyu wa ta akara su kananan zirgi an ce magana amma man bi an tuba sai an tuba a gane wannan da kyau kaza ka haka nan ka saka zuru da fita kifa ainihin suna nan mun gafara fi lukin a cikin zurfin teku fi lukin a cikin zurfin na minal bahari na tekuna lahu ga ma'abucin ilimi fi dauki a cikin wato hasken nan na wuni wa zulami da kuma duhun nan na zai suna neman masa gafara wa kharijun fi talabin ilmin mustasilin mujarridin fi sabilillahi ayyukan wa inna ajnihatal amlaki tabsutuha li talibihi yaridan minhum bi mudlisihi wa saliquna tariq al-ilmi yasluquhum ila al-jinan tariqan badi'un nasani وصانع الإمر والرائل يحفظه مؤدي الناشر إياه في الأمم فيا نضارته إن كان متصفا بزيد أو اسم خير الخلق كلهم كفاق في فضل علم الرفع كفاق في فضل أهل العلم الرفع من أجله درجات فوق غيرهم وخارج الجو الذي فتو في طلاب العلم أسكن نيما إليه مكتسبا ينامي نيما لا لا أقول الله ومجاهد في سبيل الله سيدي كده في جهاد تنتقى الدين الله ana gane ko mun san annabi ya ce inna fil jannati mi'atu daraja a'addaha Allahu lil mujahidin ma baina darajatayn kama baina as-sama'i wal ardh a cikin aljanna akwai darajoji guda ɗari wanda Allah ajiye dan masu jihadi daga addini kowace daraja tsakanin wannan zuwa wannan ya kai kamar sama da ƙasa ana gane ya to wa kharijin wanda zai fito fi tsilabi ilmi wajen neman ilimi muktasiban yana mai neman lada a wajen Allah mujahidin fi sabilillah daidai yake da wanda yake ainihin wato mai jihadi don daga addinin Allah ayyu wato wanda yake da siffa cikakkiya sannan kani wanda ya suturce kansa da ya kayan ayyu shi ne jihadi wanda ya zama zamanto kamilin sifa ya zama zamanto kamil a wajen sifa ta jihadi sannan kani Shi ne kuma wanda ya ainihin wasu suturce kansa da kayan yaƙi ne satara hadu duri wanda ya suturce kansa da sarki ko na yaƙi kaga da gani ta san wannan ya shirin wa ya shirin jihadi wa inna ajnihata lalle fa kafirin nan na al-amalakin mala'iku to tabbatu ha tana kin fada ta lisalibi da neman ilimi ridan saboda yadda minhum daga su mala'iku din bisan ilimi da sana'ar da ɗaliban ilimi ke da haka duk wanda ya taso daga inda ya taso zai taho nan ko wani guri inda ake karatu daga lokacin da ya taso za a sa mala'iku su dinga masa kuskure suna masa fare su da girmama har ya zo makaranta ya koma saboda matsayinsa da girmansa a wurin Allah an gane والسائقون ما تشغى طريق العلم حنا نيمان علم يسلكهم زي شدد دسو وهي شدد دسو duk hukuma san karshe bari in nasani Allah wanda yake kirkiran halitta zai shigar da su tarikan hanya ilin jinana zuwa ga aljanna an ga takardun da tafi والصالحون ما كشغا طريق العلم هنيا العلم يسلكهم زي شغب دسو بارئ النسل الله ولا يكي كرر حلتا زي شغب دسو من wasami'ul ilma wanda yake sauraron ilimi walwa'i da kuma mai kiyaye ilimi din da ya hafazahu dan ya haddace shi mu'addiyan yana mai bayar da ilimin nashirin yana mai yada shi ko iya shi ilimin fil a cikin al'umma to fa ya nazara ya mamakin hasken fuskar ranar alkiyama yayin da kane ya kasance muttafiqan ya sifantu bidi da a wata kai kalbi da addu'an nan na biyayyen halitta kullihi ne ga baki ɗayan su ba annabi ya ce na zarar da kuma ra'an ba sami an minna ne makala Allah ka haskaka fuskar mutumin da ya ji magana daga gurin mu ya kiyaye ta fa addaha kama ne kama sami aha ana gane ba an fahimta ya da haka suka ce a wannan gabar ana buƙatar abubuwa guda hudu abu na ɗaya asima ga ɗalibin ilimi zaman sai yana saurari bi an ya arin alil da ilmi wa sama'ihi an gani ya kasance yana zama inda ake yin karatun ilimin da kuma sauraron ilimin da kuma karɓar ilimin abu na biyu alwa'i akwai kiyayewa ba ya ce wasu ulimi walwa'i ma bi an yi akala ma ya kuma ya kiyaye duk abin da yake ji wal imanu qalu sannan ya kiyaye abin da ake ainihin wato faɗa an gani sannan abu na uku sani alhibzu haddacewa abu na hudu alkiblabu isar da sakon kamar yadda kake ka faka ya ishe ka في فضل أهل الجنة كم فلنا ما أبو تائل أرفعوا أن تدعوا أن من أجله سبب الشيء يتنزوا في درجات وتدرجوا فوق غيرهم وأنت بعضكم بعض من ألا شوى يرفق الله الذين آمنوا منكم فيكم والذين أوتوا العلم درجات وكان فضل أبينا في القديم على أملاكه بالعلم من تعليم ربه طلاق يوسف لم تظن فضيلته للعالمين بغير الجن والهكم وما اتباع كريم الله للقدر الموصل للقدر المعروف إلا لعلم أنه منبهي وأخذه برسالة الإله له وموقد وصلاح منه للكريم وقدم المصطفى بالعلم هامله أعلم بذلك تقديما الذي قدم تفاهم أن غروا أوئية وأضحت الحبل وأضحت الأبي منه في صدورهم wakala ya kasance fadlu abina falalar babanmu ko shine wa annabi adam fil tun a da alal amlaki akan mala'iku ya kasance bil ilmi da ilimi min ta'alimi na sanar wannan da ubangiji ya wa annabi adamu rabbihim ubangiji su mala'iku din kaza haka nan yusuf annabi yusuf lamsa da har fadilatu falalasta ba ta bayyana ba lil'alami daga talakai da gairi ilimi in ba da ilimi ba wani hikami da kuma ainihin wato hikimomi ai ba ta bayyana ba wa kadalika makkan na yusuf fil ardi wa يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم sai haka sai yake abu kada ake ke ne min wa annan allamtani ka sanar da nemin ta aure a hadu wa mattiba ba nan na kalilin lahi wanda Allah ya magana da shi shine annabi Musa kenan ko Daga khadir da annabi khidir al ma'ruf wanda yake sananne bai sa bai kasance ba illa da ilimin sai dan wani ilimi anhu wanda yake wajen shi kudin imambahin wanda ya rikice wa annabi Musa ba haka wani mubham shine abin da ya rikice maka abin da baka gane shi ba shine lam yasali alayhi shay'u wa kafa alayhi abin da bai tsinkaye a kan shi ba ya koyi masa amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sanar da kidar wannan abu da haka alim ne su fare su maka da wace akwai ilimin zahiri akwai baɗi ƙarya ne ba wani zahiri ba wani baɗi kawai dai Allah ya sanar da annabi Musa wani abu na wato khidir wani abu na kaddara ne ke sa tsakanin kaddara da shari'a kuma babu san ana gani ke sa da aka mai bayani ya gane ko da gane ya gane inda Allah ya kaddara wani zai kuɗi wani zai ba ka wani amma me yin hikimar sai ta aka ba wani aka hana wani baka sani amma da Allah zai buɗe ya faɗa maka ga dalilin da ya sa aka ba wani ga dalilin da ya sa aka hana wani za ka gane babu cin karo tsakanin ba wani aka hana wani ana gane sai ce ma tare da fadlihi falalan shi musa din bi risalati da manzancin na al'ilahi ubangijin salahu gare shi wa mawqidin da kuma alƙawari da suke da Allah din wa adana musa arba'ina wa sama'i da kuma saurara minhu daga shi annabi musa lil kalmi da magana Allah din wa qaddama al-mustafa annabi zabi ya gabatar bil ilmi saboda ilimi ya gabatar da hamila wanda yake ɗauke da ilimi ɗin idan aka mutu ko idan an zo idan an yi kabari an yi ne lahadi to in an zo annabi yakan tambaya waye baka a cikin mutanen da za a sa biyu ko ko hudu ko biyar wanda ya fi karatu shi za a fara sawa a kan farko sannan sai na biyu wanda ya kai shi ba sai na uku wanda ya kai wancan ba sai na hudu haka za a jijjira su Shi ne qaddama al-mustafa annabin ya gabatar da hamilahu wanda yake dauke da shi ilimi din bil saboda ilimi a abin da zalika me ya yake girman wannan takaddiman a matsayin abin gabatarwa lizi kadami ga ma abokin gabatar wajen neman ilimi da haka kadan kan dauki kama sannan kadan kan dauki abin da ya kamata ana gane ya sa Allah ya ce anna lahum adama sadiqin inda rabbihim kafafu ya ishi sahabbai alfahari an gadau sun wayi gari iya suna masu kiyayewa da wahayi da wahayi da Allah ya saka wa adhatil ayyu sannan ayoyi suka wayi gari an gano minhu daga sun sahabbai din nan fi sudurihim suna cikin kira da su Allah ya ba da shi da shi balhu ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul وأنزلوه كلاء في القيام بهم قولا مفيدا وتعليما لغيرهم وخصهم ربنا قصرا بخشيته فأقل أمثاله في أصدق الكلم ومع شهادته جاء شهادتهم فتستجاب وأهل الجهل في صنم ويشهدون على أهل الجهالة في المولى إذا استمعوا في يوم حشرهم والآدمون على العباد فضلهم كالفضل فضلا على الذري فاكتني وعالم من أولي التقى أشد على شيطان من ألف عباد بجلدهم wa an ya isa alfahari da sahabbai sun waye da kala'a suna wakilai filkiyana wajen tsayuwa fili da wannan littafin na Allah kawula wajen magana wa fi'ilan da aiki wa ta'aliman da karantarwa da gairi ne ga wani wanda masu ma ko ba al'ummar da ta jage ta daure wajen karantar da mutane a duniya kamar sahabbai ba kaga ba tare da matsayin sa wani aya ɗaya ya sani kaza kaza amma duk inda ya samu kanshi ya ɗauka shi wakili ne na annabi kuma akwai wajibi a kan shi isar a addinin Allah wa kakkahum rabbana ubangidan mu ya kebance su an gane su ma abuta ilimi kasaran ya takaita ba mun faɗa jiya ba mun ce akwai al'asur al'asur wal asr a babun balaga eh yasa muke da kasar sifa al-mawsuf da kasar mawsuf al-sifa bi khashiyatihi da tsoronsa a ina ya faɗi wannan shine inna ma yasalla abin ibadihi al-ulama ka tun da ya kawo inna ma ai yana daga cikin adatul hasru wal asru shine wa qassahum rabbuna ubangijinmu ya sifance su asarar wajen takaitawa da ka da ne ibadihi zaka ɗauka a duk duniya ba wani mutum da ke jin tsoron Allah in ba wanda ya san Allah din ba shine inna ma yaqsha Allah min ibadihi sannan wa aqlin da kuma wato hankaltar amsalihi misalansa fi asdaqi a cikin mafi gaskiyar alkalmi zance wani zance ne asdaq eh alqur'ani la imam ahmad ko mutum ne ana gani ba amin qur'ani ba ya ce wa tilkal amsalu wa ma ya'qiluha illa bi to misali ma idan Allah ya bada a qur'ani babu wanda bai zai sani ba masu ilimi ana gani shine wa asalin da kuma ainihin wato hankali wa kuma kiyaye amsalihi misalansa da Allah yake bi asdaqil kalimi a cikin mafi gaskiyar zance shine alqur'ani wa ma tare da shahadatihi shaida shi Allah ja'at ta zo shahadatu hum shaidar su ma abuta ilimi ko haitu ya shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi shine wa ma shahadatu ja'at shahadatu da haka ulul jahali ko san shaida ko shaida tana cikin rubutu da haka ibn qayyim yace idan ba wata aya a qur'ani ce wannan wannan ya ishi masu ilimi alfahari da alheri Allah ya goma shi da da tasa da ta mala'iku da ta ulul kaga ulul jahili suna fito da bi sai dai da alimi hai ustajabu ta yadda suka ainihin wato karba kiran su suka tashi suka nemi ilimi wa ahlul jahili su kuma ma abuta jahili fi samami suna cikin ainihin wato kurunta wa yashhaduna haka nan ma ilimi za su shaida ala ahlul jahili akan ma abuta jahili bil maula a gaban Allah wanda madaukakin sarki ke idan mu idan suka tattaru yau mai hashiru mu a ranar da za a kora su tafi mu misali ba Allah ya ce wa yamma taquma sa'at yu'kum al-mujrimuna ma lam yakun fa qala alladhina utul ilma wal imana waylakum فقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم kuntum la ta'lamun to da ma abuta ilimi sai sun yi shida akan ma abuta jahilci a ranar alkiyama alimi na ko masu masana an gane fadluhu falalastu alal ubadi akan masu bauta ga Allah ba ilimi to kalbajri kaman kamar mutane sabdan a wajen falaya alal a kan tauraro faktani da haka karibanci ainihin wasu neman ilimi wa alimun malami min gudu takwa daga cikin masu tsoron Allah a shaddu su ne mafiya tsanani a ala shefanin akan shekan min alfi abidin akan mutum dubu masu bauta min alfi abadin akan mutum dubu masu bauta bijir ilimin gabaki ɗayansu amma wannan hadisin da ya gina baitin akan shi gaskiya bai inganta ba ana gani hadisin bai inganta ba gaskiya wa mawsa wani kasirin wani adda aisa wa min حبلين يموت مصاب ومسئ الألم كما كما منافعه في العالم التفعل وللشياطين أسره بموت وللشياطين أسره بموتهم تالله لو علموا تالله لو علموا شيئا لما قلموا لأن ذلك من أعلام حسبهم ومردوه بحق كل فم فانكشر بالسماء أعظم بشبههم لأنها لأنها لكلا الجنسين صائبة صائبة قال انتم وجن بعد منكم ومن هناك إلى إلى أهل السبيل وأهل الجهاد وأهل الجهاد عن عليم عن عليم ذلوا بجهلهم وفضلهم جاء في نفس الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على الألم وموت متور قوم وسمت عن كثير ما في يوا والأد da mutuwar wani adadi mai yawa na صوتي min habarin a akan akili malamin kwaya ɗaya ya mutu ya mutu ko kuwa ya zama to ma na wani magana mutum dubu ɗari sun mutu a garin nan ba an gani musabu wannan musiba ce wasu mai faɗi al'alin kuma mai nasari kama kamar yadda manasihu amfanin malamin fil'alin a cikin duniya in ta ta'addana da ba hmm. amma wani shi ya fi shaidanu na mutane da aljanu a faraku suna farin ciki bi gini da mutuwar malamai ko kuwa musamman malamin sunna tallahi malamin rufe da Allah lau alibu shi'a da a ce sun san wani abu da ma fari rubuta ba su farin ciki ba idan malamin sunna wata zama za a dinga sunna ba koya mutu li'anna zarika domin yin wannan famin a alamin yana daga cikin alamar mutanen cewa addibimu wa'annan mutanen halakakku ne malamin suna ya mutu su dinga wa su dinga munna yana daga cikin alama ne cewa wa'annan mutanen halakakku ne ana ganewa umar rutu su malamai na sunna su ne masu sifa ولقد جعلنا السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصالح وجعلناها الرجل mai مجيب ko. kuma rukutu su masu jifa ne amma bi haƙƙin da gaskiya kulla dukkan mustalin wanda zai sati maganar wanda zai saci sam'an jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala an yan kashubu bi su malamai kamar yula ne an san yula ne eh yula tauraro irin wanda in kana zaune da tattalin akwai haske za ka ga ya yi da tafi to shi ne lula duk sanda ka ga ya nan to alama ne ya kakkaɓo ko ya kai farmaki akan wani aljini daga cikin aljanu da yake kokarin ya hausa madan ya sato maganar Allah to yadda Allah ya sanya taurari suka zama kariya a sama wajen ba za a hau a sato maganar Allah ba to haka Allah ya ajiye malamai a ƙasa don su zama kariya akan addini ana gane shi yasa akwai hadisi ya inganta akan kowace shekara ta yi. sai Allah ya tayar wa da al'umma wanda zai da addinin kuma za ka ga ba a yin tasiri sai lokacin da komai Allah na kai ya kai Allah ya tashi wani kaga ya tashi ya kakkaɗe kura ya ce dole a mai da addinin yadda yake kuma kaga Allah ya masa kashi ya mai da addinin yadda yake ko ka shubi kaman sauraron ka shubi sama kaman saurari ne sunan sama a azim me ya kai mamaki shuhu bihim da wannan taurarin nasu kuma? li'annahuma a lallai ita wato tauraron sama da tauraron ƙasa da kira da jinsi ga dukkan jinsi guda biyu sa'ibatu wato mai jifa mai jifan wa da jinsi tauraron sama tauraron ƙasa yana jifan su ne ba ne shedanin aljini shedanin mutum ko wa jinni ko tauraron sama shi kuma na jifan wa aljanu dole ba abin yi wa sashen su da ainihin wasu sashi kuma da kudatu su ma da ne su ne shirya an gani kuma da kudatu su ma da ne su ne masu shiryarwa ila ahadar sabil zuwa ga hanya mafi shirwa wa ahadin jihar su kuma ma'abuta jahilci an gani an hadiyim akan shiryar da malamai ke bayani da lu sun bace sun ki karɓa ne da alimin ga jahilcin su kuma za ka ga da shi'a ta zo duk inda jahilci ya fa zama to an fi karɓa shi'a za ka wani ya sa kaga sai suka bar cikin garuruwa sai ta koma ina kauyuka sai kuma tabi'a tun da annabi ya zo aka saukar da qur'ani Allah ke faɗa cewa الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله wannan gari ya waye da ke yin sai tafi gona ba zai da awa sai dare sai yan mata ya tafi wata majalisa ya zo da ta kafke ta da kansa ana sa ana jure sun yi da kansa ya gida hanyar karatu bai ma san inda kake ba bai ma san ya za a yi karatun ba ko ka je ka gari babban malamin garin ma shi ma karatun sa tsawon haɗari da harin gida shi ne babban malamin garin shi ne shekul islam wa in mutu da babban malamin garin ne zama tsawon haɗari da ahalin gida to ya kuma mutanen garin وفضلهم وفضلهم ينسوا ما لم جاء ياد في النفس الكتاب أتكر النفس من الكتاب الله وفي الحديث ياد أتكر حديثين من الله أشهر مكي بينا من نار أكون متى على أكا على علي أيه هو والمؤمنين أن قال العلم شيني دوسي dan busai ba ya faɗa ba cewa da an yi wasu fi na kiran lailan ana da alami akan ainihin wato rubi an gani sai yake nubuzatun fi wasiyya ta tsawani da ilmi wani yanki a cikin wasiya ga ɗalibin ilmi ya ɗaliban ilmi la tabi bihi badala فقد ذكرت ورب له هو القلم وقد بسمع وألقى بهمته في القول والفعل والآداب فانتبه والأرض أبني قرون لا له لو يعلم المرء قدر العلم لم يلين والنصف الظلم لبس الله في السر والجهل والبهتان فاعتلم ومرحبا كل من يأتيك يسلبه وفيه موقف فهي المصطفى به يا طالب العلم يا خيري من علم العلم لا تبدي ترك نيم بدل مسني به على مكن في علمه فقد تبت جسرت والله خاصة مبررة wa rabbin launi na rantse da ubangijin allo wal kalami na rantse da ubangijin alkalami wa qaddisil ilma ka san kake ilimi wa arif ka wato daraja na hurmati alfarmashi ilimi din ko akan ce da ma'anar at-ta'zim wa at wa ma haka kadai ba yadda ba kira wa kaddara dawo haka suke cewa haka suke cewa a wannan wa ma qadarullah a ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi akan ce alqadar da ma'anan at-tadbiq kunta ta abu Allah ya wasu da kalman ya sha'u wa ya kadir da ma'anan at an gani Allah da kulli shay'in qadara to qadar ka san daraja hurmatihi alfarmar shi ilimi ne da ji kauli a cikin maganganunka wani fi'il da aikinka wal adaba ka ga ladabi na neman ilimin falsafi ne ka lalace shi idan kana da ilimi ana gane wata har ka yi ƙoƙari bi azmin da himma ƙauyin mai ƙarfi wata nan sina'a babu biyawa lahu da shi dalibin ilimi a wajen himma sai an tashi ba an yi da gaske ba yawa sai an tashi an yi da gaske wani ɗan uwa ga ya ba da shawara ya ce abin da ake karanta dole a danna mura ana bi ko ba a bi ba a yi ta zuba karatu ba kawai eh? kamata yanzu ake idan aka karanta littafin nan aka gama to kowa idan ya tashi in ya tafi wasu zai iya karanta da littafin shi ne shi gaba ko wajen idan in mun yi zuhudu an gama to ya zama to a unguwarku duk ɗaliban da ka saba zuhudu za ka karantar da su ba matsala to din da ka je a duniya za ka iya zauna kai karatun zuhudu ko gaban wani ba ka bin wani matsala idan an yi karatun ɗan ɗarani to ya zama to a ku za ka iya samun wasu ɗaliban ɗan ɗarani da karantar da su shi ne ana samun takaddum a karatu ba ka wani amma an yi karatu da aka mamin da aka fito kai ma an zo karatu ka ce to wallahi dai in al'amura sun yawa ko ba wani al'amura da suka yawa ba ka samu lokaci ba ne don haka na sha faɗa da ke nan gurin ba gurin karatu ba nan gurin ba da ku ɗauka cewa nan gurin da za a ba da karatu ne amma ba nan ba ne gurin karatu matsalar shi ne wani kaga idan aka gama karatun da ya rufe littafin nan to shi fa da shi ba sai in ya ga an ce na shigo gari sannan zai ɗauko littafin da ka iya masa kura ce ke mutum labar za mu buɗa mai wajen da zai ba zai kuma yi ba an gane sai ya ce ne lauya alamul maru da a ce mutum ya san kadarar ilimi darajar ilimi lalle ne da ba za ka kwanta kai ta bacci ba ne kuma abin da ba shi bai ta duk wanda ya ci zomo ya ci gudu wannan ka je ka binciki tarihin duk wani malami da ka sani a duniya ya man jafar yana faɗa a wani malami da ya samu karatu shari'a a saudiya har da uku na dare ya sa lokacin karatu kan ji uku na dare da isu dinga zuwa lokacin ne lokacin karatu eh? ana yi ana yi karfe uku na dare to lallai ina da ne shiga in dai karatu zai mutum ya zama yana cikin shirin da duk lokacin da aka yi kira zai iya amsa in dai ba uzurin da lafi da wani sannan akwai matakin da zan sauka in dai ɗalibi ne ke karatu to dole a gyara duk ranar da za mu karatu irin wannan to kada wanda ya bari da riga shi ba duk wanda ya bari da riga shi ba an yi wancan watan ko wannan watan ga shi an yi akwai wanda na san suna da uzuri inda kan malam akwai akwai yayin shi da zai wuri sun tafi daga wannan ma'azur ne abu ibrahim da ban gaishe na san ma'azur ne akwai uzuri irin waɗannan amma haka kawai mutum ya zai shan tafiya da mai sha'a ina wannan nasiha fabzulhu ka yaɗa shi duk tsullari da ɗaliban ilimi tsibin kana da neman lada a gurin Allah fisirri sannan ka yi nasiha a sirrance wal jahari kuma ka yi nasiha a bayyane akwai nasiha da tana buƙatar sirrance an gane da kuma wannan yana da muhimmanci a babin karantarwa ku nisanci wa mutane nasiha a gaban mutane duk wanda kai man nasiha a gaban mutane idan ne abu idan ba sa abu wani shaidan ne ke zuwa ya tsaya ne ana kefa za ku ga idan aka yi abu a majalisun annabi sai dai zai ce ma ba da abuwa ne me sa mutane suke yanka za su yi kaza shi kenan ba a ce wani ba shi yasa annabi nuhu yake summa inni da autuhum summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum iqrar inda yi karatu a bayyane inda ka faɗi laifi kaka ayyana sunan kowa ce me yasa mutane suke yin kaza su tsoron Allah a dainin kaza a dainin kaza shi wanda matsalar ta shafa ya san ko da ai amma in da yi wa mutum ne shi kadai za ka yi a ayyuka to kakka masa a cikin mutane ka ja shi ka koma gefe ka kira shi kai masa nasiha ana gane an gane to ya zaman to saka kullum yin nasiha ne masu mutunci ba an gane sannan a babin nasiha idan kana karantarwa ka bambanta tsakanin ɗalibin da ke zuwa makaranta kullum da wanda ka kone ɗalibin da ke zuwa makaranta kullum in yi maka abin ka dace ne ka buɗe mai wuta ka kai ya ji kalar ka ba ka bari haka makarantar annabi ta ke shi yasa za ka ga yan birni ko tambayar da sama sosai ba ta amma idan dan kauye to daga kauye haka zai zo wani ma ce na zo ne zan maka tambaya kuma na rantse da Allah ce na tsananta maka gurin tambaya ka tura min sako ya ce garin mu ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ka rantse da Allah Allah ya aiko saboda daga kauye kuma annabi hakuri ne a waka ta haɗe ɗan kan yi da abubakar ta umar suwa duk ba ta hannun irin wannan da ko kuwa an fahimta to a babin karantarwa a dinga da aka yi da irin waɗannan al'amura ana gani sannan wani ustara shi kuma malamin da ke karantarwa ɗin fa a sani a mutunta shi an gani yana da cikin abin da ya karanci yanzu a cikin mu musamman mu ɗalibai da 'yan shi'a da 'yan dariga sun yi guluwi wurin girma malamin mu kuma sai aka samu a tafariku sakaci a gurin da za ka sai mun ji tsoron allah sai an gyara wannan matsala sai yasa duk wanda ya karatu zai a da wurin 'yan dariku za ka in ka zo za ka karatu farko kafin ka fara koyon ta'alimi za ka fara alimin mutane ko kuwa kuma wata rana allah ya ce mun yi ta'alimi a kana na a karanci tun daga farkon wakilci to wannan abin ya taimaka gaskiya da a baya karatun yana da kima sama da yanzu musamman a cikinmu amma yanzu al'amuran sai an kalli ɗalibin ba faɗa an kai mutu ya daina zuwa karatu Sau da shi ganin yake a san da yake zuwa karatun alfarma yake don me za ka mai faɗa ma ya yi ba daidai wasu tun da hakan ma ba zan ƙara zuwa karatun ba wani ba an gani yasa da yawa sai zaman to Allah sai dinga zara albarkar abu sai ban mu da wahala an gane to haƙuri ya kamata a rinne duk da ba su yi. ma kai haƙuri wata rana zai labari idan kana gumbaja ne za a wani gari wata rana wanda ma ya san ka a gumbaja ba a san shi ba wanda ne wa marhaba an gane kul ka wa kul ka faɗa ke wa kul ka faɗi marhaban barka na ne liman ne a cikin ka duk wanda ya zo maka ya tulubu yana neman ilimi kana karantarwa duk wanda ya zo yana neman ilimi ka ce masa barka da zuwa wa fihim kagan a cikin su masu neman ilimin din ilifar ka kiyaye wa sayil mustafa wasiyar da annabin zaki bidin dangane da su ka kiyaye ta an gane su kuma malamai ya kamata su tsoron Allah su dinga mutunta ɗalibai kar ya zama su mu'amala ka da ɗalibi kamar mu'amala ta kai ne Allah shi ne bawa an gane wasu wasu a wajen babu na mu'amala sukan tsora ma ɗalibi akan abin da ya kamata su dora masa wani ɗalibin ma ka kalle shi a babu na rayuwa za su yana buƙatar kai malamin ka taimake shi amma sai ga malaman wasu ba su shi yana da ƙarfi ba shi amma kuma so yake sai ya haɗa naka kai mara ƙarfi in kana da wani abu na duniya sai ya haɗa ya kwaci wannan kuma kaga duk ba ne ba ne da ce wallahi wannan yana daga cikin miza na malam jafar da yake da shi kafin ya koma zuwa ga Allah duk wanda ya san shi mu'amala da shi zai faɗa masa ba karatu ko malam jafar yake yana da mu'amala da kyau ɗalibai in suna buƙatar taimako in yana da halin da zai taimake sai kan taimake ba haka ya kamata ya zama kun san har zargin malamai ake ba ta zata saboda su kuma irin tarbiyyar da aka samu baya malama duk wani abu da zai shigo hannun malami to shine wai su sai dai a ba su amma ba su a ba ko ana ganewa ya sa wani ce idan malami yana so ya kuce ka in abu ya shigo hannun shi in kai masa magana sai ce masa innamal a'malu binniyat an gane wannan yasa niyya mai kyau wajen neman karatu ij'al ka sanya ta liwaji billahi saboda neman yadda Allah sannan khalifatan ya zaman to an tsadin neman yadda Allah kawai za ka kaga innal bina'a ga gini biduni da asali ba tare da asali ba nan ya kuma ba zai tsira ne al'asali shi ne kyautata niyya wurin neman karatu zan nemi karatun nan dan Allah dan in yayi ma kaina jahilci in yayi ma al'ummar da nake rayuwa a cikin ta jahilci na addini da wasan ne to kun ga wannan gaban da kuke gani to ku kiyaye ta tana da matukar wahala a kai wallahi na sha ba ko a sakkwata da muka karatu da Dr. Abdullahi da kai na faɗa na ce in ka ga masu da'awa an haɗu guri ana rigima ana rikici ka kasa da kai rigima to akwai wanda ba dan Allah ka gina ba in ko ba gina ba dan Allah ba to dole za a yi shirki dole za a yi shirki to tun kana ɗalibi san da kake neman karatu ka sa niyyar wannan karatun zan neme shi dan Allah zan kuma karantar da karatun dan Allah yana gane kullum a wasu daga cikin ɗalibai a kaduna ina faɗa musu ba su yadda ba amma daga baya sun yadda na ce musu yanzu kun ga kunun kuɗin nan daga cikin ɗalibai na ce ni a matsayina na ni wanda zan zauna an karanta ko ku saurara na ce kar ku dangare na kan ku wurin aikin alheri na ce iya abin da mutum ya sani ya je ya zauna ya karanta da shi na ce wallahi idan mutum Allah ne a zuciyarsa Allah ya damfara na ce sai ka zo ni in yi magana idan ba Allah ba ne a zuciya ta tafi tasiri kai in kai ta tafi tasiri ana gane don haka wani lokaci hatta Allah ya sa wa magana ke tasiri yana da alaƙa da yadda bawan ya kyautata alaƙa da Allah ko kuwa an fahimta yi inda malam jafar ya mutu sai dai a ta magana a ce ai wani ma kaman malam jafar wani ma kaman malam jafar kuma ko kun tabbatar malam jafar ba ya fi kowa karatu wani cikin halittu ko kun san wannan amma mafi karancin abin da zaka iya hasasowa a rayuwarsa wallahi zaka iya fahimta da gaske Allah ne da fara wa shahidu ala zalika malam jafar bai karatu idan abin da ya faɗa ba daidai ba ne gobe zai mai sai magana da ya faɗa jiya ba daidai ba ne ko kuma yanzu saboda ba neman yadda Allah muke yi ba birgiya muke yi ba zai yi bai wani kai magana ka gane ba daidai ba ne ka janye karka yi ana ganin imaka da darajar ka su ba ta zai su na ko kuskure ne ba za a sanna ba a kan ka za a Allah ya sa guda wa man yakun duk wanda ya kasance yana neman karatu ne ya kulan nan su don mutane su ce masa ya kullubu wani akwai shi da kokarin neman karatu to aksir bi sabaqati me ya kai mamakin tabewarsa an gani aksir me ya kai mamakin wasa bi sabaqati da dukan bayansa da za a yi fi mawqifi a wajen tsaya wannan na annabi na dama wa duk wanda bihi da ilimi ne yadda duniya yake neman duniya to falaita da hu yawmar kiyamati ba shi da wani abu a ranar alkiyama min hazzin na na babban rabu wala tsakani ko wani yanki na rabu an fahimta a ka ba ka ya ishe ka biman kana da abin da ya zo man kana fi sura fi shura a cikin suratul shura wani tana mana aya من كان يرسل الآخرة لزده يا يعني من كان تفوق سورة الشورى والهود سورة هود شيني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وهم فيها لا أما لهم فيها وهم فيها لا ينفسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل سنوى في الإسراء أتكلم سورة الإسراء شيني يعني. to man kana man kana da Allah ya faɗa a Qur'ani guda uku nan to ka faka san ya ishe ka a matsayin wa'azi amma da haziki da mutumin da yake haziki ne alfahimi mai fahimta ya kamata man kana nan da ishe ka a akwai matsala in ka gina abu ba Allah babban malamin Sheikh Salihu da Sayyid a littafin sa kitabu ilmi haka ya faɗa yadda yana kira zuwa ga ɗaliban ilimi duk wanda yake neman kuɗi ko yake neman girma ko jama'a yake ka daure ka tsarka ke zuciya ka kai dan Allah yake idan kai dan Allah Allah sai tsawwake maka hanyar samun kuɗi idan kai dan Allah ba jama'a kake so su tare ba shi Allah zai tara idan kai dan Allah ba girmama kake so a yi ba wallahi Allah zai sa girmama amma wallahi ka kuskura ka gina abin dan Allah to zai zara albarkar abin mai baka da wahala mutanen da kake idan su taru ba za su taru ba wani da zai zo na saurara karatun ka ya fi ka shekaru ya fi ka ya fi ka dabara ya fi ka komai amma idan ka tsarkake zuciya ka idan Allah sai Allah ya fashi ya dinga zuwa yana saurara karatun yana ba da awar gudunmu ana fara zuwa da shi ba haka wani sai ka ga an girmama ka saboda kayan dan Allah an fahimta ya saboda haka iyaka ina maka ka kashe ko wahadar ka yi takatsantsan mumara ta tafi da neman ilimi don jayayya da wawaye shi wani zai zo ya karatu a makaranta ya ji daba mai sha ya biya su sauran karatu ya kayan magana ya ja aya ya ja hadisi sai kuma baka san aya baka san hadisi ba dole sai da haka sai ce ma za ilimin ban da ka koma kai karatu da haka ji na guraren da ai wani akwai ka ai ku ne da jayayya ai in aka fa abun ba da to wannan ba ke ya ka ina maka kashe bi wa hadar kai ka ta dantsan mumara ta tafi dan neman karatu don jariya bihi da shi karatu kaza haka ne ina maka kashe bi mubahata da yin alfahari da ahalin ilmi ma'abuta ilimi la ne kada ka nemi ilimi da haka kun san wani kawai zai ilimi ne don ya kai matakin da za a shi ma malamin da yana kogayya da suwa ne ko ya ma fi ko ya kara an banta a wani da ya ce mun alaga ba bala wallahi malam da na san Allah zai kawo lokacin da malami za su da banta ma haka wallahi da roƙo lokacin da nake da ke ana ya ce o oh, idan alga ba bala ta ga shago na ina cikin karatun da da dawon kasuwancin ya ce wallahi da na san Allah zai kawo lokacin da za a dinga Eh, eh, eh, ya ce yanzu ma kan ma da malamai sarki a wala da wani ba irin ba irin malaman da wani ya ce yanzu don Allah ka kayan da kake sa kuma da alama na ga cilin sababbin kuɗi a zuwa an wala kai ce wasu ce wallahi da ya sani yake da maka da ya san Allah zai kawo mu za a fanta ma wallahi tallahi da maka Ka ga irin wannan ayyuka ko yace ni fa inna gada, lallai mafi kusan kullu kalbi dukkan halittu ajma'in gabaki ɗayan su ilal ilahi zuwa ga Allah a laddin nasi mafi tsawon kan mutane su da kasance wajen jayayya a kan ko والأذن فحضره إن الأذن مشترك أعمال صاحبه في سيره الأرم وبالمهم المهم ابدأ بكذبته فقدم النصوص والآراء قد تبين قدم وجوب العلوم الدين إن جها يدين نهج الهدى من موجب النقم وكل قدر الفتى فالدين جابره والقصر في الدين صعب غير منتهي دع عنك ما قاله الأصلي منتهلا وبالأثيق كما استفقت واعتصموا ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يتلو بنور بنور هدى كل منبذل والأجبة كان بيجي لكي كان طالب من علمي فحضره كتعيش إن الأجبة كان بيجي لكي كان طالب من علمي فمجترفون yana kakkarya a amalar sahibi aikin ma'amucin shi kuma wallahi duk lokacin da ka jiji da kai akan matsalar karatu kana nan wata rana wata matsala ta karama sai Allah ya jarrabe ka da ita ka zo cikin mutane kana karatu kuma Allah ya sa abin ya koyi mana ka kai ka kawo kuma abin ya ke fitowa kuma wallahi duk mutanen da ke gudun sai sun gane cewa to yanzu fa an samu matsala ne saboda jiji ba ki abin da muka sani kaɗan ne abin da ba mu sani da ya fi yawa alimta ke an yawa ba an ka ashiya kuma kowane ilimi a duniya haka abin da baka sani da ya fi yawa akan abin da ka sani to me na jiji da kai an gani fi sailihi a cikin kwararan nan na ainihin wasu banna ko fi sailihi a cikin kwararan nan na al'arni dan mai yin banna an san dan ai eh dan ba Allah yake cewa da karkan da in fi jannata jannatan an yamalu wa shimalu qulubun rabbikum wa shurula بلدة طيبة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريم sai suka gudu sai muka turo masu tsiyayar dam ya gini da tsiyayar dam idan dam duk garuwan da suke da dam za ka ga wani wuri idan za a saki dam sai an yi sanarwa an ci a tashi to in aka sako dam ɓannar da yake yi tana da sauƙi akan a kyale dam ya balle da kanshi don dam ya balle da kanshi inda ma ba kai tsammanin ruwa ya kyau sai ka gasa saboda ballewar dam ba ta irin annata yake to shi yasa yake a amala sahibi zai bata aikin ma'abuta shi yi sai da bil arabi a cikin irin kwararan nan na ballar da dam an gani wa bil muhimmin muhimmi idan za ka fara karatu ko ka fara da al muhimmi ko sannan sai al-muhimmu ibda ka fara hu dan ka riski ilimin yadda ya kamata kenan ka idan za a fara karatu a dinga fara daga ina a daga ƙasa eh fa bil muhimmul muhimmi a fara da wanda yake muhimmanci daga ƙasa da ƙasa sannan sai a daga sama an gane da kuma kullum ɗaliban sunna ya kamata su tsoron Allah su haƙuri a zauna a yi karatu ba a faru karatu ta sama in aka baro karatu ta sama kuma yin ƙananan littattafan nan da kuke gani da yawa suke da shi ma in dan ƙanani da muka yi gaba su ke shafi goma ba haka wani amma wani za ka gan shi da digiri daya da digiri biyu da uku amma an tabbi da littafin nan kake karo karatu ne to wallahi sallahi wa ta an gane wannan matakin shi ya kamata a yi haƙuri a karanta ƙananan littattafan su zai ba ka damar ka iya karanta manyan da kanka amma ka kasa hakuri ka ba karatun da za ka yi ana ganewa wa qaddimin nasa sannan ka gabatar da nasi wal'ara ra'ayi kuma wanda ya saba wa nasi fastihim ka tuhunce shi qaddim ka gabatar da wujubu ulumul din wajibin nan na ilimin bakan addini inna biha lalle da ilimin addini ya biyu yake bayyana na hadil guda hanyar nan na shari'a min mujibi daga abin da yake wadatar da annikam shine azabar Allah wa kullu kasr dukkan wata karyewa na alfata mutum faddini addini ta bin zai daura shi dukkan wata kariya za ka samu to addini zai daura ka amma wal kasr fi din idan ka karye a cikin addini fa abu abu ne wanda yake da wahala zai mulki ne kuma babu wani abu da zai iya hada shi ana gane idan wani abu na duniya ka rasa idan kana rike da addini ka san addini yanzu shi zai lallashe ka akan abin da ka rasa sai haƙuri yanzu wannan kariyar da ka rasa yanzu kai yanzu addini ya dora ka ko bai dora ka to amma mutumin da ya riga ya rasa addini a yanda ya rasa wani abu mai yake da shi wannan zai lallashe shi dora ka a hanya eh? yasa an ba yanzu ba yanzu din ma ai zaka ga mutanen mu abin da ya haifar masa da wannan rashin sanin za ka iya ganin matsala ta faru kaga wuta ta kama a kasuwa ga shagon musulmi ga wanda ba na musulmi ba musulmin yana fi kayan yake amma an ne in za ka ga ana rike shi yana siya shi saboda shi yana ganin in fi bari kayan nan ya kone to an samu tsari akwai wasu sun je sun shiga jami'a da takardun sakandare na bogi shi ne suka gama sun je sun riga sun gama nysc sun zo za su karɓi takardu kuwa ma yana tunanin ga aikin da zai da za a sallame su aka ce to ai an samu matsala gashi gashi gashi gashi gidan sama wasu arnin kasa hakuri ke daga sama ta tafi suka mutu amma su musulman masu yi ta zage zage suka ce to dan iyayen su za mu mutum ya yi hana mu rayuwa an fahimta yi da an ka bari gare ka ma salahul asiri abinda yan zamani ke faɗa an gani al'asiriyu su ne waɗanda malaman zamanin da ba su da alaƙa da malamai magabata su ne al'asiriyu Ta duk wani malami da ya rayu bayan sahabbai wanda ba shi da alaƙa da su waɗancan da farko to ka jala abin da yake farko. an gani muntakilan yana ainihin wato mai ainihin wato siffantuwa da cewa yana yin addini ne an gane sannan wa bil aqiqi wa tamassak kenan kai ruku bil asiki da ilimi da dace kasdun da dai wa atasimi kuma ka nemi kariya da shi wani ilimi ne da dace ilimin magabata shi ne da dace a karatun da muka haka kwata na yi dogon bayani akan wannan duk sanda ka ga mutane wallahi sun fashe za ka ga asali shine fahimtar qur'ani da sunna akan fahimtar sa ne ba akan fahimtar magabata bane an gane bal ilmu ba wani abu bane ilimi illa kitabullahi fa fi littafin Allah au asar ko hadisin manzon Allah Ya yadlu wanda yake bayyana da bilul guda hasken shiriya na kullum mumbahin duk wani abu da ya rikice maka da haka sunna annabi ita ce za ta bayanin qur'ani ana gane ma san ilmu ما تم علم سوى الوحيين مبين وما من حكم مثل على طوبى لمسلم والكتم للعلم فهذا إن كاتمه في لعنه الله والأقوام كلهم ومن عقوباته أن ومن عقوباته في أن أمس المئات له من الجليم لجابا ليس كاللبن وصاحب العلم أما ليس يحمله ما ذلك إتمام بوطون بوطون فلا تلم وإنما ملك الحلم طالبه من مستهك له فافهم ولا تجني وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم ما صنع علم باب والعلم سوى فاتح الوحي وحي غدابي المبين والنفس مبين كان باب والعلم إن باب قرآن لسنة نعم. وما دا abin nan أسكمت ustumid أكثر أكثر sa minhu daga cikin alkur'ani da sunna ala ku saurara tuba ne ta tabbata ne ko ga wanda ya ribanci lokacin sa gurin tara ilimi wal katma ka ga koyewa lil ilmi ga ilimi fa hadar to kai sakalansa inna katimahu lalle mai koyi ilimi fi la'anatin lahi yana cikin inuwan Allah wal aqwal yana cikin inuwa mutane kullum ga baki su wa min uqubatihi daga cikin uqubat da za a yi masa an fil mi'ad lalle a makoma alkiyama lahu ga wanda ya koyi ilimi din min al yana da wutar jihim sannan yana da lijama linzam na wuta da za a yi masa laisa kallubini ba wai linzami irin na duniya ba wa sa'ilin ilmi mutumin da yake kiyaye ilimi amman akan wannan wanda sai ya hamilu shi ba daukan ilimin yake ba ma za bi ismanu ba koyewa ba ne ana gane karatun kuwa a a'a saurin ne kiyayewa ne da ilimin falasar da kada ka dauke idan mutum ya yi nuna maka tambaya tambayar da shi ba amalinta ba ne ai kun ga muna bambanta karatun da mun yanzu akwai matsalar da za mu iya tattauna ta a nan idan an zo karatun magariba zuwa sha ba za mu tattauna ta saboda in karatun nan muna kaddara duk wanda ya tafi ɗalibin karatu amma karatun ba zuwa isha ba dole bane zama ana ganewa ana ganewa mutum ne ana cikin karatu sai zai tsakko maka wata tambaya annabi ya ga Allah ko bai gani kuma ka kalle shi in ka bashi amsa ka ce mai ya gani ko bai gani ba ba zai tsara ne imani ba ba zai gani imani to tunda ba ahalin abun bane kai ka rabu da shi ka cikin gaba da haka ya zo yi maka tambaya ta ana gafa malam wani ya ce zai lura da kuka kula ya gaske abu ne to karka da ka ka bata lokaci wajen yi masa bayani ka ce to alhamdulillah ka gani wannan matsala malamai sun yi sabani imamu shafi ya ce kaza imamu abu hanifa ya ce kaza malik ya ce kaza ba ta maka lokaci na dan ba ɗalibin karatu ba to idan mutum ya zo yi maka tambayar da shi ba ahalinsa ba ne ba tambayar da ya kamata ya bake shi yasa ake da usulubul hakim a balaga mutum ya tambaye ka akan wani abu sai ka ba shi amsar da ba shi ya tambaye ka ana gane to dukkan sanda mutum ya maka tambaya akan abin da shi ba ahalin abin bane to dan baka ba shi amsar mu ba a ce masa kitimanu shi shi yasa a ji na abi tsari ne ki haddisin nasa bima ya arifuna ku ba mutane labari abin da suka sani in dai ba su kuke su kare ta Allah da annabi ba sai yake ne wa inna mal katmu abinda ake ce masa koyi ilimi man ul ilmi shine hana ilimi ga talibu wanda yake neman ilimi din min mustahiqin ga wanda ya tantanta lahu ga shi ilimin fa faham ka fahimci wannan da ke wala ta kada ka tuhumci wanda kaga an masa tambaya ya ci ba da amsa akan ta ana ganin wa asbi ilma ka biyar da ilminka bil a'mal da aiki wadda uka yi kira ila sabili rabbika zuwa ga uban hanyar ubangijin ka bayani ta hanyar yin bayani wal hikami da kuma hikima ko wasbir ka ya haƙuri ala lahikin akan abin da za ka rike shi idan ka tashi za ka karantar da mutane za ka kira su zuwa ga hanyar Allah min fitnatin na jarrabawa wa azan sannan da kuma cutarwa da za a yi mata fihi a cikin hanyar karatu da karantarwa wata rusuli a cikin an bayan manzannin Allah wata rusuli a cikin manzannin Allah zikira akwai a kan wannan ko ba sai sa Allah ya ce wa laqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa kulluhum an tusabbu hatta atahum rasuluna laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yubda da ka tsaftar kai koyi ne da su waɗannan annabawa lawahidi wallahi mutum ɗaya ya hadihin ilahu Allah ya shiryar da shi duka saboda kai la za khairu wannan shine mafi alheri gadan gobe alkiyama ladaika a wajenka min umrin daga jajayen nan na min na'ami wato jajayen lakuma wasluk ka shiga kawa asira ta hanya madaidaiciya almustaqim mai tsakiya wala ka adil kada ka karkace ko kalmar al'adlu kalmar ce ta kan ɗauki al'adlu zuwa ta kan ɗauki kishi a adalcin shi ne karatu yahu wa kul ka ce rabbi rahman rabbi rahman allah ubangiji mai rahama wasta ini allah ka zaunar da ni a kan ba ne da su sai mu ja lokaci ya yi ƙarfe nawa ne الوصية بكتاب الله عز وجل وصية دنغني للكتاب الله شيء القرآن وبالتدبر والترطيل قبل كتاب الله لا سيما في نيدة الزلل أنغني فصل كتاب الله تكرمت للكتاب الله وبالتدبر تعلم التدبر والترتيل تعني جيرا تكرات لا سيما مسمى ما في هندس الظلم أتكن دهو الدري أقول بمن تكان التفكر لكما التدبر التفكر شيني تنالي التدبر كما شيني النظر إلى عواقب الأمور كلا كرشنية الأمر راس بين ما شيني التدبر حكم كهكون تدبراهين وهجوز القرآن ko kuna hatu burhanakum wa amal ya aiki bi muhkamihi da muhkam na alqur'ani huwa alladhi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab na ta sune asalin littafin ba uwan littafin ba haka wasu ke fassara ya ce hunna ummul kitab sune uwan littafin a a sune al aslu dan akan da ma'anan ne al ko wa innahu hillan wajen halattawa kai aiki da alqur'ani wa hakanan wajen haramta kai aiki da alqur'ani wa ma qad haddahu da duk abin da alqur'ani ya iyakance shi to a cikin kada ya gudu. wa tuluk kalimi ma'ani ma'anonin alqur'ani bin naqali ta hanyar shiruwa asari wanda yake mabayyana wala ta kada ka kutsa cikin littafin Allah da ra'ayinka da ra'ayinka wahadar sannan ka yi ka yi ɗanɗan da batasha kamun na nan muntakin wanda yake azaba shi ne Allah amma alimta duk abin da ka sani bi mahadin nakali da tsantsan kirantowa na ruwaya daga annabi minhu daga shi littafin Allah fa kul to ka faɗi wakil sannan ka wakilta ilallahi ilimi zuwa ga Allah ma'ana ma'ana na kullum ma'ana duk abin da baka gane ba ka wakilta shi kamar da shi ka ce to Allahu a'lam an fahimta ne ثم المراء sannan jayayya fihi a cikin littafin Allah kufurin kafirci fa hadaran ka nisance shi wala yastahu yannaka kada ya birge ka aqwamu wasu mutane da zai mun karkace wanda suka yi wa littafin Allah kada ya birge ka wa amma nazihi akan abin da alƙur'ani ya hana ka tsaya a kan shi kun ka kasance ya zafi ya kai aboki mun zajiran mai tsawatuwa wal amra umarni kuma minhu daga littafin Allah fala tardahi kada ka yi kokonto idan Allah ya yi a yi abu fal tazmi ka lizinci wannan wa ma ta sha duk abin da ya zama mutashabi an gani abin da ya zama ne at-tashabihu fil lugha shine at-tamathul abin da ya kamata juna ko ko inna al-baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la mutaqin to al-qur'ani za ku ji ya faɗa cewa huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun a ba wannan ba akwai inda yake Allahu allazi nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha to qur'ani akwai sanda yake zama mutashabi ga baki ɗayan sa sannan akwai sanda yake zama ne muhkam ga baki ɗayan sa sannan akwai sanda yake zama mutu shafi sannan akwai sanda yake zama mota sannan Allah ya ce Allahu nazzala a al-hadith kitabun mai Qur'ani mutashabi ne ta hanyar kamar kamanceceniya da juna gurin kansa sannan al-Qur'ani muhkam ne kitabun hukimat ne muhkam ne ta hanyar an kyautata shi ta hanyar yadda aka zuba al-Qur'ani amma wancan da yake minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa ukhra mutashabi muhu kam ko dai ya to nassan da in an faɗe shi kowa ya gane abin da aka faɗa kuma bai ɗaukar wata ma'ana sai nawa sai kwaya ne shine muhukam wanda kuma shi ne mafi yawancin alƙur'ani ne hunna ummul kitab nassi mutashabi ko ya zama nafsin da ba wanda zai gane ma'anar shi sai wa sai malaman an gane idan an karanta kai tsaye ba za ka gane me ake faɗa ba sai malamin ko ya zamanto nassin da babu wanda ya san ma'anar shi sai Allah kuma duka wannan akwai shi mutashabi da yana kaga ka haya an yi ayyana daga cikin mutashabi da duk malaman tafsiri in sun faɗa abin da za su faɗa za su ce Allahu alim wa rabbi shi yasa zaka ga idan ka dauko ayar huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muqabatun hunna ummul kitabi ukhra mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله to warrasikuna fil ilmi shi yasa idan ka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah kai waka to mutashabihi da babu wanda ya san ma'anar ma'anarsa sai Allah irin waɗansu idan ka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah warrasikuna fil ilmi kai Allah to mutashabihin da Allah ya sani kuma malamai sun sani ana ganewa shine bambancin kira'o'in guda biyu da wanda ake yin alwaqfu أما إذا واو سنت أنا واو أثر كوني واو ست إيرادية أنا جاني نايدو جم بيان أكر ولا أثر كثير من سورة آل عمران إن أجن أمت أنا لا أثر كوا كثير من يمين كثير من أثر قبل من يدي كما تعلم فوق كما يبدا الامر للاله هو على الله ولا تخوض كذا كوتا فكل بك هذا كوتا وكا يعني لو كنت ناوي اما أنا متوقع an gane fawul wato eh, wala ta kada ka kuda fa kauduka kaga a warka cikin mutasabi inda ba wanda ya san ma'anar ta sai Allah fihi a cikin sa mujibul liqan yana wajen da yin azaba wala ta kada ka bi kaula zizin ma abokin karkacewa yuzakhrifuhu wanda yake kawata shi shine kull min kulli mubtadin daga dukkan dan bid'a fi a cikin addinin mutahani abin tuhuma hayrana wato rudadde dalla ya bace anil hakki daga gaskiya almubini mubin mabayyani fala yanfaku ba zai bushe ba munharifan yana mai karkacewa wajen ko shi ma yana mai karkacewa dan ya kuma baya a kan tafarki madadi huwa kitabu shi shi shine littafin da allazi wanda man kama duk wanda ya tsaye qara'u yana karanta shi ka annaba kai ka ce ka tsabar rahmanu yana zance ne da Allah fil kalmi ta hanyar magana huwa siratu shine littafi wato shine hanya huwa al-hablu shine igiya al-matin mai karfi huwa al-minqam shine ma'auni wal urwatul wusta kuma shine igiya mafi aminci da mutasin ga wanda ne makariya da shi ko huwa al-bayan shine bayani huwa dhikru shine abin ambato al-hakimu mai hikima huwa tafsir shine wanda yake bayanin tafsirai kitabun fussilat ayatu fa'ana abihi ka wadatu da littafin Allah fi kulli a cikin dukkan mambarin abin da ya rikice maka huwa basair shi alqur'ani shine basair abin da yake lurar da mutane wa zikra sannan shine ainihin wasu am tunatarwa amma fa da muddakir ga wanda yake tunani walaqad yasanna alqur'ana lidhikr fa hal min huwa almawa'id shine wa'azuzzuka wal bushra sannan alqur'ani bushara ne da zai ani amma ga wanda ba makahu ba huwa shi shine abin sarkawa nuran haske ne shi bayyanan mabayyani wa hudan sannan alkur'ani shiriya ne wa huwa shifa'u Alƙur'ani waraka ne lima fil qalbi ga abin da ke cikin zuciya min faɗa rashin lafiya ko lakin nahu amma fa shi alqur'anin bi ulil imani jama'a buta imani idza amilu in suka yi aiki bima a tafi da abin da ya zo a cikin mai a cikin alƙur'anin min ilmin na ilimi wa min hikamin da kuma mai hikimomin da ke cikin alƙur'ani amma man tawalla wanda ya juya baya amma man ko amma ala amma akan wanda man tawalla anhu ya juya baya ya bar alƙur'ani to fa huwa aman to wannan shi makahu ne da kaunihi saboda kasancewarsa an hudahu akan shirya alkur'ani almustanir mai haskakawa amin ya hauka tehu ba man yuqimhu duk wanda ya tsayar da alkur'ani ya zai kasance gare shi wa mai ma'adi ranar makoma lahu gare shi khairul iman mafi alherin jagora ila firdausi zuwa ga aljanna firdausi wanne ami da kuma min ainihin wato ni'ima sai mu nan ya kamata gaskiyar magana a ce an gama littafin amma ban san yara albani amma gobe ina da yin san yadda za a